daidai da hudu ga watan august shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na ɗari da arba'in da biyu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sunanar darini na al'imam abu muhammad <clears throat> al'imamu darini allah madaugai Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan wa basu manta ba har yanzu muna ƙarƙashin muƙaddima a kitabul ilmi littafin da ke bayani akan ilimi malamai da kuma ɗaliban ilimi idan aka ce ilimi to da abin da baka tsammani sai an tattauna magana a kan shi domin sau da dama ɗalibai su a tunaninsu kawai abin da za su yi barazana su nemi suna an jima shi suke son a biya musu amma abubuwa da suke masu zurfi a cikin harkan ilimi to wannan ba shi suke bukata su ji ba to akwai matsala kuma a cikin wannan allah maɗaukin sarki ya kiyaye duk ɗalibin da aka same shi da haka to dama ba neman ilimi yake ba yana neman abun husuma ne abin da zai je dan tara tashin tashina cikin jama'a a ce ya zo da wani bakon abu domin ya birge to kai tsaye wannan ba yana yin addini ba ne ya ɗauki ilimin a matsayin wani abu ne kawai da zai burge kanshi koyi ma kanshi abin da zuciyar shi take so kadai Allah madaukin sarki ya kiyaye al-imamu darimi yace akhbarana muhammad ibn yusuf an sufyan an mansurin an ibrahima kana yakrahu al-kitaba ya'ni al-ilma idan yan ba su manta ba malam yana mana bayani dangane da malaman farko akwai daga cikinsu da suke ganin rashin dacewa a ce ɗaliban ilimi duk abin da suke ji na ilimin nan to rubutawa suke yi don su abin da suka so shine duk abin da ka ji na ilimi to ka haddace shi maganar rubutu bai taso ba domin rubutun kamar yana sangarta jama'a ne a baya mun ji a zamanin annabi shi da kanshi ne ya hana domin a lokacin ne yake koyar da su yadda za su yi iya karatun alkur'ani kuma rubutun alkur'anin a lokacin aka fara kar ya zama ƙur'ani da hadisi suna cuɗewa waje guda wanda a yanzu yake koyon ilimi sai ya zama abin yana cuɗe mashi to sai annabi sai ya hana rubuta hadisi amma daga baya sai manzon Allah ya bada izini cewa a iya rubutawa to wancan hani na farko da annabi ya yi haka wannan hani ya ta tafiya ya ta tafiya har aka zo ga malaman farko suna ganin a tsaya akan wancan hani tare da cewa umarni na biyu ya zo amma daga baya da yawa yawan malamai sun yi bayani akan halaccin rubuta ilimi hadisi ne asari ne fatoyi ne fahimtar malamai to duk za a iya rubutawa domin illan da annabi ya guda to wannan illan a yanzu babu ita mecece illan shine tsoron kada a rasa alkur'ani ko tsoron kada alkur'ani ya cuɗe da wani shi allah maɗaukin sarki taimake mu malai ce akhbarana yusuf bin musa qala haddathana azharu an ibn aunin an ibn sirin qala law kuntu muttakhidan kitaban لاتخذت Nabiyyu النبي صلى wa عليه wa وسلم وانا hadisi. ibn sirin yake cewa da dai a ce zan riƙi wani abu a wajena a matsayin rubutaccen littafi da zan rika karantawa ina samun ilimi cikin shi ya ce da na tattaro wasiƙun da annabi ya rubuta masarakunan duniya a zamanin shi ya aika masu a matsayin abin da zan aje dangane da ilimi an gano wannan domin muhammadu ɗan sirin yana daga cikin malaman da suke ganin rashin halaccin rubuta ilimi irin wannan a ƙasa mala ya ce wa ƙadarawa likita ilimi ilimi min ke muna aunin arrama hurmuzi haƙiƙa ibn aun arrama hurmuzi ya ruwaito daga ibn sirin irin yadda yake kyaman a rubuta ilimi في المحدث الفاصل بين الراوي والوائي أشكل لتافين شميسونا المحدث الفاصل بين الراوي أكوي وندا أكي تشيما الراوي أكوي وندا أكي تشيما الوائي shi ba بني ba تتراواني shi mai نكيوكو كنان ما سروايا سن تترامانا أنغاني Abin da 'yan baya za su biyo baya shine da masu ruwaya suka tara su kuma su ɗauka su wa'azi su karantar Abin da aka ce kenan ba inda aka ce tunda aka fara ruwaya a zamanin farko ruwaya sai ta take har bayyana mahadi ba inda ilimi aka faɗi wannan Allah maɗaukin sarki ya taimake mu walabzuhu lafazin da ya kawo ya ce ما كتبت شيئا قط الامام محمد بن سيرين يجي شيبي تبا ربوتو كوتا كوتا نيلمي يربوت وانا حديثي كو يربوت اثري با وروى الخطيب في التقييد من طريق اسماعيل بن ابراهيم عن ابن اون قوله ان ابن سيرين كان يكره الكتاب ibn aunin ya ce ibn sirin ya kasance na kyaman a rubuta komi na ilimi wala yu'aradu haza ma rawa anhu min annahu kana yaktubu atraf al-haditha yace wannan da ya karo da abinda malamai suka ruwaito daga Muhammadu ɗan Sirina ba cewa yakan rubuta gefen hadisai wala yara bi zalika ba'san cewa baya ganin in aka rubuta gefen hadisi akwai laifi fasayati aqiba hadha anna jama'atan min as-salafi rakhasu fi kitabati al-atarab malai ce bayani yana nan tafi daga malamai da za a zuwa tantance zance akan rubuta bangaren hadisi to ba sa ganin wannan a matsayin laifi ne dole gairi ha banda rubuta hadisin baki ɗaya litamakkana talibu min hasari ma yuridu an yas'ala shehahu anhu shi ma rubuta gefen hadisin an ba ɗalibi dama ne domin ya iya tantancewa da ware me yake sanya wa malamin shi tambaya a kai in ya je makaranta to sai aka ce ya samu gefen hadisin ya rubuta domin in ya kalla sai ya tuna sai ya tambaya amma in ba haka ba suke ganin bai dace a ce ɗalibin da ya kamata a ce ya biya haddace ilimi duka kuma ya komo yana rubuta shi saboda ya zama rago ba mahala ce ƙala abi shaiba shaiba fil musannaf haddasana ya haya ibn adam an hammad bin zaidin an yahaya buna atikin عن ابن سيرين قال كنت ألقى أبيدا بأطرافي فأسأله يتشناك فانشي إنا روكو فلن تكدانا لو كدا جبا حديثي إن ذو إن سمع الإمام أبيدا دان إمي تنبيا أكنس وقد روى عنه أيضا أنه كان يكتب فإذا حفظ ما ما كتبه an ruwaito an ce yakan rubuta gefen hadisai daga lokacin da ya tabbatar da ya ƙare haddace hadisan tsab sai ya ba abin da ya rubutan sai ya share warawa zalikan rama hormuzi fil muhaddisul fasil aizan min tariki hamad bin zaidin an yi yahya bin atiqin anna bin sirina kana la yara ba'asan bi kitabatil hadisi fa'iza hafizahu mahahu aka ce ibn sirin baya ganin akwai laifi mutum ya rubuta wani ɓangare na hadisi a lokacin da ya haddace shi tsab sai kuma sai bi sai ya share shi wa kana ibn sirin zahabu mazhaba ba'adu sahaba fi karahiyatil kitab haka mala yace ibn sirin yana daga fahimtar da yake da ita fahimtar da sauran sahabban annabi wasu daga ciki suke da cewa bai kamata a ce ɗaliban ilimi su zama ragage iri da muzu su zama ba sa iya haddan ilimi sai sun rubuta ba to shi ma muhammadu ɗan sirin yana da irin wannan fahimtar waya ƙuli yana cewa inna ma zallat banu isra'ila bi kitabati warafuha an aba'ihim cewa banu isra'ila sun samu matsala ne saboda sun gaji abin da iyayensu suka rubuta sai suka yi gini a haka madadin su haddace littattafan da aka rubuta aka bar musu aka haddace wani ya haddato daga wani sai suka koma suka jingina ga abin da aka rubuta musu an gane wannan da kyau Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu malaman sun kasu biyu wasu na ganin babu laifi a rubuta wasu na ganin kuma rubutawan yana da illa iri kaza amma abin da muka ambata a baya za mu zo babi na musamman da malam zai girke mana shi da ke bayyana halaccin a rubuta ɗin a nan za mu ji dalilan waɗanda ke ganin wajibi ne ma a rubuta Allah madaukin sarki taimake mu mala a akhbarana isma'il ibn abana qala haddathana ibnu idrisa an ibn aunin qala ra'aytu hammadan yaktubu inda ibrahima فقال lahu ibrahimu ألم أنهك قال إنما هي أطراف wannan hadisi ko wannan asari al'imamu darimi ya same shi daga malamin shi ismailu ɗan aban shi kuma daga ibnu idrisa abdullah shi ne wanda ya karantar da wannan hadisi shi kuma daga ibnu aunin abdullahi hammadu kuwa shi ne ibnu abi suleiman allah maɗaukakin sarki ya ƙara masu yarda ɗaya daga cikin almajirai hamad ya kasance yana yin rubutu ya rubuta wasu ɓangare na hadisai a gaban malamin shi ibrahimun naha'i sai ibrahim ya ce alam an haka kai ba na hana ka na ja ma kunni game da rubuta gefen hadisan nan da kake yi ba ƙala sai ci algafat malam inna ma hiya a geffan hadisan ne don in na zo ina da tambaya in haddace abin da zan yi tambaya a kai ko kuma ya zama ina son in haddace sannan sai in share mala ya ce yurido a ƙarafar hadisi fakat ba wai dukkanin hadisan yake rubutawa ba geffansu ne wasu kutu ibrahim dalilun ala ikirarihi li zalika sanda Hamadu ya gabatar da uzurin shi ga malam ibrahimin Naha'i kuma ya shiru bai mai musu ba wannan dalili ne akan ya tabbatar da abin da ya faɗa ɗin ya yadda wa annahu kana la yara ba'asan bi kitabatil atrafi domin shi ibrahim nakha'i baya ganin laifi ne rubuta gefen hadisai ko don manufan tambaya ga malam ko kuma dan a haddace daga baya a goge wa kada ja a zalika sarihan anhu hatta wannan fahimtar ta zo karara daga wajen shi rawa abu haithama fil ilmi wa min habibin fil jami wa ibn abi sheba fil musannaf حدثنا jarirun an منصور an ibrahima qawluhu duk waɗannan malamai sun fitar da asari daga ibrahimun nakha'i inda yake cewa la ba'asa bi kitabil atrafi babu laifi a rubuta gefen hadisi don manufan yi malam tambaya ko wata manufa isnaduhu sahihun قال الخطيب إنما قال هذا لأن جماعة من العلم kanu ya karahuna kitabatal ilmi fi sahuf ya faɗi wannan ne saboda daga cikin malamai akwai waɗanda suke ƙyamar rubuta komi a takarda waya ya amuruna bi hifzihi kullum suna yin umarni da cewa duk abin da yake na ilimi ne a tsaya a haddace anil ulama'i daga bakin malamai Farahasa ibrahim fi kitabatil atarafi lissu'ali anil ahadis ibrahimun naka'i ya yi wannan sassauci ne cewa a iya rubuta gefen hadisi domin ɗalibi ya samu ya tuna abin da zai yi tambaya walam yurakhis fi kitabati ghairi in ba wannan ba ba abin da ya rangwame akan a rubuta kaga ɗalibi yana rubuta hadisi baki ɗayan shi ko ya rubuta asali baki ɗaya to ibrahimin naka'i yana daga cikin malaman da ke ganin rashin halacci da dacewan haka an gano wannan da kyau ko amma ɗan gefen hadisin dan katina ka haddace dan katina ka yi tambaya to yana ganin yin haka ba laifi ba ne وممن رخص في كتابة الأطراف daga cikin malaman da ke ganin babu laifi rubuta gefen hadisi don waɗancan manufofin akwai sufiyanu sauri warawa buna ammar wabnu mahadi ƙala shahidtun mauti sufiyanu sauri hina adkhaluhu liyagsila ya ce yana nan a sanda iba sufiyanu sauri allah ya mai rasuwa don sun shiga cikin gidan shi sanda aka shigo da shi don ai mai wanka ƙala ibn ammar ya ce mahadi ya gaya mai fawajadna fi janazatihi sai muka gani fi fi hujzatihi a labiri ɗin shi a kan teburin shi a inda lokan shi take riƙa'an fiha a tsaraf liyas anha 'yan takardu wanda ya rubuta gefen hadisai don yi tambaya a kai kaga ɗaliban ilimi masu kyakkyawan manufa da ladabi da ɗa'a ga malamansu in yanzu ne sai ce kaga mugu madadin ya ban mu ma mu sami ilimi ashe komawa gefe yake yana rubutawa ya ilimi zai ma amfani ya za ka samu albarkan shi akwai raini tsakaninka da malamanka kana faɗin alkaba'i kan malamanka kuma ya ma albarka Allah yana zalunta ne jama'a kuna gane wannan da kyau kaga nan da na ce yana rubutawa ne mai don yi tambaya haka ya kamata ka fahimta mala yace ce al khatibu fil jami' wa taqaddama fil hadith fil hadith qabla hadha an ibn sirina annahu kana yaktubu al-atrafa fayas'alu abida anha cewa shi ma ibn sirin yana rubutawa don ya tambayi abida dangane da waɗannan gyaffan hadisai allah maɗaukin sarki ya taimake mu al'imamu darim ya ce أخبرنا إسماعيل بن أبانا قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال قال لي Abida. la tukhallidi andi kitaban yace abida ya gaya ma ibrahimun naka'i abubuwan nan da kake rubutawa daga wajena kakka bar shi ya zama dindindin kana haddacewa ka goge shi an gano wannan da kyau ko domin su a lokacin suna ƙoƙarin gogar da ɗalibai ya zama duk abin da za su karantar a ƙwaƙwalwar suke karantar da shi abin mamaki a tsammanin su shine duka al'umma za su zama haka ne tatar. ba san cewa lokaci zai zo mafi yawancin ɗalibai al'amarin duniya ce za ta zama a gabansu ya za a yi samu kuɗi ya za a yi samu mulki ya za a yi samu daraja ya za a yi samu mai faɗa aji yaya za a ce manyan mutane suna hudda da ni ya za a ce in auri matan da nike so ya za a in yi kaza in yi kaza in yi kaza su ko ɗaliban farko irin wannan hayaniya da tarkacen ba ya cikin tunaninsu sam to ko duk mutumin da ya haɗo waɗannan hayaniya a kwakwalwan shi ko bayan da za ka ji ilimi mai nagarta mai tsada a bakin shi sam sam sam ba za ka ji wannan ba sai dai kawai dan abin da ba a rasa ba na karmace-karmace da kame-kame ya juyo na wane ya hada ya tarkato na ba ka taba jin wani sabon jawabi nagartacce na ilimi a wajen shi don bai da lokacin wannan yana can ya daga tarawan mutane allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu shuba ya ce anil hakam hakam ɗin ne shine ibnu utaiba ya ce kalali abida abida ya ce da ni huwa ibn amrin as-salmani al-imamu tabi'iyul kabir wani ba tabi'i ne babba faqihul kufa babban malamin kufa wa muftiha kuma shine shahararren mai fatawa daga cikin manya-manyan masu fatawan kofa, wa muhaddisuha kuma shine babban malamin hadisin kofa. abu amrin al-muradi al-kufi al-mukhdaram shi wannan mukhdaram ne ahadul a'alami ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ne shi mimman shahida lahu ahadu zamanihi bil fiqhi wal ilmi wanda daga cikin malamai 'yan zamanin shi sun shaidi cewa mutum ne da Allah madaukin sarki ya mabaiwan ilimi kuma ya mabaiwan fahimtar ilimin da kyau hatta inna shuraihan alqadi almashhur hal alqadi shuraih ya kasance idza ashkala alaihi shay'un idan abu ya rikice mai ya shige mai duhu tare da cewa shuraihu babban malami ne ƙwararren malamin fiƙihu masanin shari'a ne yas'alu anhu yakan je ya tambayi abida rahimahullahu wa radiya anhu Allah maɗaukin sarki ya ji kanshi kuma Allah ya yarda da shi to ya ce la tu khallidni la tu khallidanna anni shay'un kada ku bar wani abu da kuka ji daga wajena da kuka rubuta ya zama yana rubuce dindindin kun gane to wannan kalmar la tu khallidanna bil kha'il mu'jama min at-takhlidi zaka rubuta shi da kha mai digo a sama daga at-takhlidu ne fa innahu idza katabahu faqad hafizahu in ka rubuta ka bar shi a takarda to ka tsare shi kenan wa idza hafiztahu faqad khalladahu kana rubuta to ka tabbatar da shi dindindin kenan an gane yanzu abin da ka rubuta a cikin wannan ai ya zama dindindin kenan dan ka kona wannan da ke hannuna how many copies aka yada a duniya ka san adadin su yanzu wanda ke hannayenku da an kwace ni ka kai takhlidin shi to shine ce kakkubar wannan tsoron kada ɗaliban ilimi a nan gaba su zama ragagi su zama ba su da himma da ƙwazo su zama cima zaune an gane 'yan musa dai a mana hidima mucibulus amma ba abin da za mu iya karsashi mu mu samar sai dai wasu su samar mu mu zo mu kalkale a kai da 'yan dabarbaru da 'yan cuta-cuta da 'yan hikimomi na zalunci a ce haka ne mutum zai yi addini wai an gano wannan da kyau ku allah ya kiyaye mala ya ce bawwaba bali zalika ibn abdulbarri fi jami'i bayanin ilmi wa fadlihi Al'imam imam ibn abdulbarri abu umar ya kafa babi akan wannan a cikin littafin shi mai suna aljami'u bayanul ilmi wa fadlihi faƙala babun zikiru karahiyati kitabatil ilmi wa takhlidihi fi suhufi a ƙarƙashin babin da ke bayani akan malaman da ke ganin bai dace ba duk abin da ka ji daga malamanka ka rubuta kuma ka bar wannan rubutun ya zan dindindin wa qadarawa bil jimi aidan wa huwa sahihun aidan tajlid ka rubuta a jikin fata ka bar shi takhlid ka rubuta ya zama dindindin to shine sai malai ce li anna kitaba kanat takunu alal jildi saboda a da a jikin fatu ke rubutu fil ghalibi a mafi rinjayen kayan aikin rubutun da fanahahu abida an zalika sai abida ya hana ɗalibin shi yin haka fasayati kariban an ibrahim qawluhu sa'altu abida qit'at jildin aktubu fihi yace na roki malami na abida ya san man ɗan ɓangare ko ɗan gutsatsarin fatu wanda zan ɗan rika rubutu a kai faƙala sai malami na abida as-salmani ya ya ibrahima la tukhallidanna anni kitaban ba na son abin da duk za a ce na faɗa na ilimi ku bar shi ya zama dindindin don kar wannan ya zame ma ɗalibai abin da zai rage masu himma da ƙwazo ya zama masu matsala a nan gaba allah ya taimake mu malai ce a khabarana sa'id bin amirin an hishamin kala ma katabtu an muhammad illa hadisul a'amaqi falamma hafistahu mahautuhu Wani hadisi al'imamu darimi ya ji shi daga malamin shi sa'idu ɗan amir shi ne abduba'i shi kuma daga nashi malamin hisham shi ne ibn hassan daga muhammad ɗan sirin Allah madaukakin sarki ya masa kayya da alkhairi ya ce to ma katabtu an muhammadin hisham ya ce ni ban rubuta komi daga malami na muhammadu ba sai hadisin a amak me hadisin a amak ya ce yuridu hadisin nuzulun rumi bil a amaki shine hadisin da annabi ya bayanin cewa sojojin rumawa za su zo su mamaye ƙasan musulunci har sai sun yi sansani a garin amak wa huwa hadisun tsawilun akhrajahu muslim fil fitan wannan wani hadisi ne mai tsayi wanda al'imamu muslim ya fitar da shi a littafin da ke bayani a kan fitintunin da za su faru ƙarshen duniya wa ashirar sa'a da kuma bayanin alamomin tashin alkiyama min sahihihi a cikin asahi ɗin shi babun ya ce ga wani babi fatihul kastantaniya babin da zai bayani a kan cin garin kastantaniya da yaƙi wa khuruju dajjal da kuma bayyanan dajjal an gane wannan su ne aƙidinmu mu ahalu sunna wal jama'a aƙidin da yake kai tsaye ya saba ma aƙidan mu'tazila da sauran batattu rafiza 'yan shi'a da suke ganin dukkanin wanda ke da ƙidan cewa annabi isa ko dajjal ko mahadi ko ya ajoji za su bayyana to ya yi kuskure wannan ƙida ce aƙida ta 'yan bid'a su ne suke musun cewa annabi isa ba zai dawo ba wannan bid'a ne saboda ayoyin alkur'ani a bisa fassaran annabi da sahabbai da kuma hadisan annabi ingantattu a bisa fahimtar annabi da sahabbai sun tabbatar da cewa annabi isa zai dawo ƙarshen duniya wannan abu ne wanda yake ma'alumin min addini bi darura duk wanda ya musa shi yana da ilimin gaskiyan al'amarin zai iya kafirta an gane bayan da za yi abin da ya tabbata daga annabi ya inganta tsab kawai mutum ya zo yana kwatanta abu da rudanin kwakwalwan shi kuma a ce a aji abin da yake da nassi yake da isnadi ya inganta daga alkur'ani da hadisi saboda rudanin wani mashirmanci an gano wannan da kyau ko to dajjal zai bayyana ƙarshen duniya wani zuli isa da kuma bayanin saukan annabi isa wa awwaluhu farkon hadisin annabi cewa yi la taqumu sa'a hatta yanzulur roma bil a amaki kiyama ba za ta tsaya ba har sai sojojin turawa sun zo sun mamaye a amak au bi dabik ko garin dabik fa ya ilaihim jaishin minal madina suna nan za su kafsa yaƙi da musulmi sai wata zaɓaɓɓiyar runduna daga garin madina sai ta fito min khiyari ahalil ardi yawma idin sojojin da ke cikin waɗannan bataliyoyi na musulmi su ne zaɓaɓɓun musulmi da babu irin su a wannan lokacin hadisin na da tsayi shine sanda ake kwabsa yaƙi da waɗannan rumawan lokacin ne shaɗan zai yi kururuwa cikin sojojin musulmi cewa ga dajjal can ya bayyana kuma ya mamaye iyalanku a garuruwanku da kuka baro kun tuna hadisin ku shi ne wannan hadisi muna karanta shi yanzu haka a cikin karatun sharhu sunna na al'imamul barbahari allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wal a'amaq wa dabik maudi bi shami qurbu halab yace ce a'amaq da dabiq wasu wuri ne wani fili ne wata unguwa ce dab da garin halab hatta wannan yaƙe-yaƙen da ake na is da waye-waye duk turawa suna shimfiɗa da sharan fagen kafa sansaninsu ne a wajen ba wata is an gane wannan da kyau ko almajiran yahudawa ne kawai suna wasa da ku ne sun yi kaza sai su gabi masu nasara ba sai su kirkiro wata in wannan ba ta kai ba sai su kirkiro muku wata in wannan ba ta yi nasara ba sai su kirkiro muku wata duk makaman da waɗannan suke samu alƙa'ida ne a shabab ne a ɗaliban ne waye-waye su ake ƙera makaman a ina suka samu makaman ta ina aka shigo da makaman jama'a mun gano wannan da kyau ku kar ku zo ba ku sa abin da kuke yi ba za mu zo za mu karanta za ku ji makircin da su abdullahi dan saba al-yahudi suka rika yi wa musulmi kuma yahudawa ne kun jahilci abubuwan da yahudawa suka yi a khaibara ne na tattara makamai suna raba ma yahuda suna raba ma larabawan madina suna fada yasu yasu ne daga baya kuma sai zo su ce za su shiga tsakani ko za su kawo gudunmawa ko abin da ya kama da haka kun jahilci wa tilkal ayyamu no da yalo ha bainan nas ne madadin a ce sai sun zo da sojoji suna yaƙan ku da kanku yake a haɗe to dan me ba za su raba kanku ba dan su samu damar ragargaza ku ku zama ba ku da katabus madadin ya zama kuna hujumi sai ya zama kowa ke ma hujumi kuna kokarin kare kanku ba dole a raunata kasashen musulmi yadda isra'ila za ta ci karanta ba babbaka a wannan yankin ba kamar yadda amerika ke cin karanta ba babbaka a sauran yankunan duniya kuna tsammanin yahudawa bacci suke yi kuna tsammanin yahudawa ba su san waɗannan hadisan ba ne kuna tsammanin ba san abin da Allah ya faɗi cikin alkur'ani da tafsirin da malaman farko suka yi dangane da nasarar da za a yi a kan ranar a dab da kiyama ba kuna tsammanin duk waɗannan abubuwan da annabi ya faɗa zai faru kuna tsammanin ba sai ya faru ba duk yanda ko za su yi su farar da wannan abin ba sai sun farar da shi ba saboda kaddara ta riga fata yi shi sa ya kamata ku nutsu ku san me kuke ciki duk waɗannan abubuwan da suke faruwa ko akwai lauje cikin nadi kar musulmi ya zama mashirmanci bai san abin da yake yi ba Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu to shine ce wannan amak wani gari ne a kusa da halab a ƙasan sham yanzu haka waɗannan garuruwan yaƙi yake ta yi kuma an gama yakin kaga waɗannan sojojin da suke kema is hari anan nan za su yi sansani nan za su yi ta taruwa kamar yadda sanda sojojin amerika da sauran na ƙawance suka ƙare yakin da suka kira da cewa yakin 'yantar da kuwait daga mamayen iraki suna ƙarewa suke sansani suke zaman sanan an yi wannan ko ba yi ba to abin da suke kenan saboda kuna yunkura sai su dafi ku abin da suke yi kenan bayan da za a yi musulmi mai kan gado ya amince ma wani kafiri bayan da za a yi haka sai dama shi musulmin ma bai ma san me yake yi ba Allah shi kyauta al ce a darimi na marwa na ibn muhammad qala sami'tu sa'id ibn abd al-aziz yaqulu ma katabtu hadithan qattu dan abd al yace shi da ɗai bai taɓa sa hannun shi ya rubuta wani hadisi da ya ji ba shi sa'idin nan shine attanuhi imamu ahal sham Shi ne babban limamin mutanen sham allah maɗaukakin sarki ya gafarta mashi malai ce akhbarana abdullahi bin imran قال حدثنا abu dawud قال حدثنا شعبة an مغيرة عن إبراهيم قال ما كتبت شيئا قط إبراهيم النخعي yace ka ganni nan to ban taɓa sa hannuna na rubuta wani abu na ilimi ba isma'il ɗin nan abida ibrahim naha'i ya ce bai taɓa rubuta ba abinda ake nufi bai taɓa rubuta ba hadisi baki ba a ɗarab ba darim ya ce akhbarana abdullah qala haddathana abu dawud qala haddathana shu'ba an isma'il ibn an ibrahim qala sa'altu abi dha qita'atu jildin ibrahim an-nakhai yace na tambayi malami na abida akan ya bani wani yanki na fata aktubu fihi dan in yi rubutu a cikin shi faƙala ya ibrahim sai ce ya ibrahim la tu jalladanna anni kitaban kaga latu tu khallidanna wanda muka karanta a baya la tu jallidanna kakku rubutu kan fata ku rubuta ilimin da kuka ji a wajena kun ji ruwayoyin da malai ce zai mana bayani kansu duka ku to shi ismail ɗan raja azzabidi zabidi al-imam hafiz wani babban malami ne masani mahaddaci kunyatuhu abu ishaq al-kufi yana da alkunya ana ce mai abu ishaq al-kufi addadahu fi ashabi ibrahim an-nakhai malamai sun kididdige shi daga cikin almajiran ibrahim an-nakhai as-siqat waɗanda suke amintattu ne warawa anhu al-a'mash wa huwa min akranihi ya'ti al-musannaf kaza kaza kaza har zuwa ƙarshe malam zai kawo mana riwayan shi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace al-imam ad-darimi yace akhbarana abdullah qala haddathana abu daud qala haddathana shu'ba an al-hakami an ibrahima an abida misluhu wannan riwaya ne da ƙarin isnadi domin ƙara ma ruwayan baya ƙarfi malai ce akhbarana yahya ibn hammadin qala haddathana abu awana an sulaiman ibn atikin an sulaiman ibn abi atikin an abi ma'asharin an ibrahima annahu kana yakrahu an yuktaba alhadisa fil kararis yace ibrahimu nakhai yana ganin rashewan dacewa mutum ya ɗauko fallayen takarda exercise book ko plan sheet yana rubuta hadisan da yake je daga malaman shi wa ya ƙulo har ma yakan ce yushbihu bil masahif so kuke yi ilimin da kuke ji daga wajenmu ku kwatanta shi da almasahif kuna kwatanta shi da yadda ake rubuta alkur'ani to ku bari wannan ba daidai ba ne to a cikin isnadin mala ya ce akhbarana yahya bin hammadin shi wannan yahya dan hammad malamin darimi ne shine albasari alhafiz babban mahaddaci ne mala ce hatina abi awana hatni abi awana sirikin abi awana ne wa abu awana huwa alwaddah bin abdullah al-yashkari shi kuma sunan shi abdullah wadda dan abdullahi liyashkari ya ce an suleiman bin abi awana hadha huwa sawab wa waqa fi jami'in nusakh al-matbu'a a duk littattafai da aka rubuta na darimi wanda aka buga su cewa suka yi suleiman bin atikin amma suleiman bin abi atikin ne wa huwa khata' suleiman ɗan atik wannan kuskure ne ibn abi atikin shine daidai wa suleiman hadha min afrad musannif laysa lahu fi kutubi shay shi wannan malamin hadisan shi kadan ne zakarahu bukhari wa ibn abi hatim wa sakata anhu waɗannan malamai sun ambace shi amma ba su ce komai kan shi ba wa sakahu ibn hibban wa inda al-musannif suwa shi ma a cikin wannan ruwaya ko hadisi ko littafi na sunan darimi iyakan inda ruwayan shi yake kuma a cikin sauran littattafai irin su bukhari da muslim da sauransu hadisan shi ba su da yawa an gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace irin wannan malamin ne in yana ɗalibai guda biyu sai zama mastur hadisin shi yana zama hasan darimi ya ce ƙala ya haya ya haya ya ce wajattu fi kitabi an ziyad bin kulaibin abi ma'asharin fa'aktubu kaifa shi'ita fa'aktub kaifa shi'ita ya ce na samu a cikin littafi na daga ziyad ɗan kulaib abi ma'ashar yana cewa fa'aktubu kaifa shi'itu zan rubuta duk abin da na so daga malamai na wannan ba laifi ba ne yani iza lam hudu shakal mushaf muddin da ya rubutun baka yi shi kamar na alkur'ani ba aw yushbihu aw yudahi kitaballah ko ya kama ko ya zama kana kwaikwayon yadda littafin Allah yake to kana da dama ka rubuta duk abin da kake son ka rubuta ɗin. ina fatan mun fahimci wannan أخبرنا محمد بن يوسف وأبيدا عن سفيان أن أمان بن قيس أن أبيدا دعا بكتبه فمحاها عند الموت أبيدا يا سا lokacin da ya zo mutuwa da ɗan abin da ya rika yin jotin a kawo mai da aka zo da shi sai ya wanke su wa ƙala ce inni a khafu an yuliha qaumun yana cewa ina tsoron kada wasu 'yan bayana su binci wannan al'amarin fala ya za'una ha maudi'aha su kasa aje su a mahallinsu an gano wannan duk abin da malaman nan suka guda cewa 'yan bayansu su lalace asalin manufan da suke da ita su canza ta duk ba gashi yanzu muna gani ba ba mugunta ne ya yi ba za ga malami ya hana kanshi ci da sha da sutura ya hana iyalan shi da iyayen shi da kowa ya tara kayan aiki duk abin da ake nema ya yi, yan baya in suka biyo baya sai zama ba wannan ne manufansu ba manufansu wani abu ne can daban an gano wannan da kyau ku kuma gaje ka same zai ce muna nan muna kiyaye amana sai a ce gidanku haka amana take ko ba sabon da ake ce ma amana ne? me kuka yi na kokari an gane misali a ce a baka mulkin najeriya ne kawai kana zaune a ofis sai za ce maka an tato man fetur an je an siyar ga kudin an kawo to me kake son a yi da shi sai ka ce je a yi gada je a yi kaza an jima sai ka zo kana ma najeriya alfahari cewa ka sa ta ci gaba eh sai ka ce haka sassa dauna suka bar najeriya sai ka ce ai kafin su saddauna su ban najeriya sun ban najeriya da hanyar samun kudinta ne ai yalla bai ai ba kudinka ba ne ai ba kai ka nemo kudin ba su ne suka bar hanyar neman kudin ai har yau kai ba jarumi ba ne kana ci ne da bazansu ai kamata ya a ce cikin albashinka ko cikin kwadagonka ko a ce sun kwanta sun mutu ba wani abin da suka bari wannan ya kamata a ce ka je ka assasa wani sabon abu sai kai alfahari amma abin da suka samar da warin suka samar da abin da zai ci gaba da wujin bai kamata a ce wani ya alfahari da wannan ba sai ji kunya yi an gano wannan da ke ku misali mutum ne baka sabon jancen sai baka dubu ɗari ya ce ka rika mai sabis sai ka je ka kai aka yi mai sabis na dubu biyu aka zuba mai mai sai ka ba shi wuta ka ce kaga ina kokari dan kaga mai jincen ɗin nan ba haka ya bar shi ba sai mu ce gaskiya ne amma kar ka manta ba shi ya sai jincan kuma ya bakka da hanyar da za ka samu kuɗin mai juyi da kuma zuba mai mai kai dai kawai kawo ne kai kilisa a kanka saboda da kai ba mace bane kai ba namiji bane da kai da matan da ake mace fa ne uwa kuɗe uban kuɗa jama'a mun gano wannan irin wannan abin ake gudu yanzu a bar ma ɗalibai littattafai na ilimi madadin waɗannan littattafan ya kamata su je su zauna a ba su da wannan je su binciken ilimi wannan ba shi ke gabansu ba rikici kan kuɗi rikici kan 'yan mata za a ci mutuncin wane in wane na tare da mu ba za mu suna ba ba za a san mu ba al'umma ba za su huɗa da wannan shine shiriritan da mutane suka samu gaba yau da malami zai kwanta ya mutu mai addini ya zamanto san bai mutu ya bar wani abin da za a je a baza riga a mallake ana waye waye ba za ga ba wanda zai je ma ya damu da shi ya mutu ya iyalan shi ya kaza ya kaza ya kaza ba su da wannan in ma an yi za a yi na ne na kwana biyu za a watsar duka shi kenan ya wuce ya wuce wannan su ne ɗaliban fa shi ne mala ya ce abin da yake jin tsoro 'yan bayan shi su zo su zama haka kenan jama'a muna gane wannan da kyau ku duk da irin wannan ne kuke ganin malamai suke taka tsantsan dangane da wa dangane da almajiransu sai mutum ya ce to ai magabata na kware ba haka suka yi ba kuna da ɗabi'un magabata na kwaren ne eh shi sa kowa ya natsi gyara abin da yake wanda ba daidai ba in ka gano kayi ba daidai ba ko kai marmaza ka gyara kawai wallahi in ka ci gaba da ba daidai din nan ba ko wallahi sai Allah ya ankarar da al'umma baki ɗaya. kana tafiya ana maka kallon uku ahu kuma har sai ka gane cewa al'umma ba su ganin mutuncinka amma Allah ya taimake ka ka gano ba daidai bane ko sai ke marmara ka gyara mai kokarin nuna ma jama'a cewa kana ba daidai ba a san da za su waiga su kalle ka sai su kalle kana yin daidai madadin ai ma kallon banza sai a koma shi ana mai kallon banza saboda yana faɗin abin da babu ne kuma za ka gyara tsakanin da Allah ba gyaran yaudara ba ba gyaran ci gaba da zalunci da ha'inci ba ita waɗannan abubuwan dole jama'a su haɗu su gyara shi allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu ƙauluhu da ya ce mahaha ɗincan ko ya ce kana fi riwayati muhammadu bin yusuf wa abida wa ubaidillah an sufiyana wa qala waqi'un anhu ya yace ausani abida abida ya bar man wasiya an tuharrika kutubuhu cewa duk littattafan shi a kama ƙona su aw ha ko kuma a goge su wayarwa na hawa haza an shu'uba wa abi kilaba wa qala ibrahim ibn hashim da fanna libashir ibn al-haris 80 ashara ma baina kamtar wa ƙausura ya ce littattafai ne malamin na ya rubuta fa manyan littattafai da ya tashi mutuwa sai bar masu wasiya cewa su haka rami su binni yau da a ce malaman da suke da irin wannan nazariya a tunaninsu sun bar abubuwan da suka rubuta kuna tsammanin alherin da za mu samu kaɗan ne wa inna ma fa'alu wahum inna ma fa'alu zalika khashyata an yaliha unasul laysu min ahliha yace wallahi tsoron da muke ji shine kada su bar waɗannan kayan gadan wasu mutanen da ba ahalinsu ba su koma su zasu jagorance su bincika daga duk wani fitaccen malami da ya kwanta ya rasu tun dai bayan ɗan fodiyo har yau ba a samu malamin da ko wasu zakwakuran ɗalibai ko wasu amintattun aminan shi waɗanda suka ci gaba da abin da yake babu har yau abin da suka riga jin tsoro kenan kana kwanta ka mutu madadin ahalin abin su ci gaba daga inda kake ba abin da za su yi ba kenan don sai a tambaya shi jarumi wane da ya wannan abin zuwa yake yana nemowa yana sawa haka yanzu kai da kake cewa ka jibinci wannan abin nemuwa kake kana sawa ko ko wajen kake nemuwa kake kwashewa ɗan bayani wannan kawai kamar arithmetic ne kawai ni ba na ganin wannan abin ya da wani halin fahimta shine abin da su waɗannan malaman suke gudu suke gudu ɗaliban ilimi zama mashirmanta madadin ilimin ya zama ku da aka karantar da ku ke ƙoƙarin nuna muku ilimi kamata ya ce ku dage ku jajirce sai kun fi malamin da shi malamin sannan yake wahalar neman kuɗi ya tara ya gina ko kuma an gama maku duka abin da ya kamata ku zauna ku karanta domin duniya ta ji dirinku kowa ya ƙosa ya kamata in zama kaza ko in samu kaza don kan nan gaba kura ba ta tsira da na bakinta ba wannan shine addini kuma ina gaya muku duk inda ɗalibai suke a duniya haka suke yanzu sai waɗanda Allah ya kiyaye suna ma kallon malamansu da ke ƙoƙarin su assasa marakis na addini suna ganin su a matsayin ba su da hikima ne madadin su bar ma iyalansu su gada madadin su taimaka ma rayuwarsu su mora madadin su kaza da za su samu buwaya da ɗaukaka sun kowa suna yin abin da kawai gashi ga irin shi ne don inda su ne su ba haka za su yi ba da abin da ke bayyana kenan don mutumin da in ya samu zai bar wakafi in ya samu wakafin wani zai alkinta haka ne amma kaga na wani ne bai alkinta ba in nashi ne ba zai bari ba nashi zai mallaka ma kanshi ne to irin waɗannan in suka jibinci al'amarin amana wala za ta za su yi ku karanta hadisin hozaifa ne hadisin hozaifa ya ishe ku ya ce da da kowa sai ya hudda saboda amana ba matsala amma yanzu amana ta zama da wahala yasa mu kokari mu kula ko mu kiyaye ni na muku wannan nasiha ne akan ku an gane domin kar ku tunanin wai wasu ku ku dauka a ku shin idan ba mu muka bar muku amana za ku kiyaye amanan ni da akwai abin da na fara experiencing din shi ne fatin yanzu ya kamata ku san wannan akwai abubuwan da ƙwaƙwalwa na ta fara hasaso man kunnuwa suka fara juyo man idanuna na suka fara gano man don ba za mu zama wawaye ba ya kamata ya zan mun san me muke yi an gano wannan shi sa duk wani wanda yake sukur ko ya koma ya gyara zaman shi ya koma ya fahimci inda aka sa ma gaba cikin abubuwan da ake aikata ko ake faɗi da ne kan zama wawaye jama'a muna kokarin mu gina lahira ne ba ba duniya muke kokarin mu gina ba inda duniya muke son mu gina muna da fa abin da zamu gina ta ya kamata ba wai yanzu ne za mu je nema ba muna da shi ne amma kokari muke yi mu kwatanci kuma mu wakilci kuma mu gaji mu aikata aiki irin na waɗanda suka gabace mu an gane jama'a inda mai gidajen haya ne ba mu da halin da za yi ne ba za mu yi ba ne ko guda nawa ne wannan shi ne ya kamata a ce mutumin da ke neman lahira ya yi wannan shi ne aikin da magabata suka yi yanzu mutumin da ke tunanin ya tattara dukiya wai don ya bar ma 'yan baya kana tsammanin irin wannan mutumin kai ganganci ka bar mashi amanan addini zai kula da shi mutumin da ba zai iya sadaukar da abin da ya mallaka a yi ma Allah hidima ba kana tsammanin za ka bar mashi na Allah ya alkinta? Tuna ka da kusan me kuke yi, kuma kusan me kuke faɗi. Duniyan nan dole ka batta fa. Kuma in ba rashin hankali ba, ka gafa wasu sun gabace ka sun tara duniyan nan, kuma sun mutu sun batta waɗanda suka wakilci duniya sun ci gaba da kula da ita? duk hadisan da ake faɗi da nasoshin da ake faɗi cewa a yi ma addini hidima don a ci moriyan shi a lahira da yawa mutane fa ƙarya suke gani ake masa ba na gaya muku sai cewa mun yi kaza ya isa waye gaya maka waye ya gaya maka da kayi kaza kazan nan ya isa a ina ka san haka Allah ya kiyaye wala ya na kadaraha a waye gari su waɗanda za a jibinci wani al'amarin ba san darajar abin ba fala da una ha ha ya ce ba za su aje abin a mahallansu ba yanzu kalli wannan yadda ka san malamin na a garin na yi. an gane kuma kai da yake faɗin maganan fa karga tunanin wai kafin waɗanda suke kuskuren tsarki ne Dan daga lokacin da ka fahimci wannan ko daga lokacin ne ka faɗa kuskure mafi girma ba mamaki da kai Allah ya jarrabta da daman da suke da ita kila ma kai bannan ma da ya wuce wannan an gane shi yasa dan wani na banna ka gano bannan da yake an karar da shi banna yake tuba ya bari kai kuma kai fatan in Allah ya tashi jarraba ka to yi maka jarrabawa mai sauki Allah madaukin sarki ya kiyaye mala yace fayyadhi ilma bi bizalika wannan sai sa su tozartar da ilimi wa qadarawa an kasir minhum nadama ala zalika an ruwaito daga da yawa daga cikin su yin nadama kan haka warawa Musa bin Uqba an Amr bin Zubair qawluhu katabtu hadisa thumma mahautuhu yace na rubuta hadisai da yawa daga baya sai na share fawadittu anni fadaituhu bi mali wa waladi wa anna lam amha lam amhahu yace wallahi san da na goge daga baya sai na zo ne gurin ina da ma za a kwace dukiya na duka a dawo da san da na goge ko a kwashe ƴaƴa na yace na yi nadaman me yasa na goge kuma saboda abin da yake tsammanin ‘yan bayan ko ba zama haka ba ƙalar khatib mu'allakan tara anna urwa mahal hadisa fi kitabihi lil ma'ana alladhi dhakarnahu min karahiyati littikali alaihi yace yana tsammanin abin da ya sa babban malami urwa ya goge hadisan saboda kada mutane su dogara an rubuta masu ba sai sun yi wata himma ba falamma allat sana sunnahu yayin da shekarun shi suka yawa wata gayyara hibzuhu haddan shi ya lalace nadima ala mahawhu iyahu sai na dama me yasa ya goge tamanna annahu kana lam yamhahu sai ya goren ina ma da ma bai goge ba Liyar ja ila kitabihi inda tanaqudi ahwalihi domin ya je ya duba a lokacin da ya koma yana makan shi tufka da warwara wattirabi hizzihi kuma haddin shi ta koma ta zama tana da matsala ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa duk abin da kai kai da kyakkyawan manufa Allah madaukin sarki zai iya tsara abin yanzu ko kuma in ya ga dama ba zai tsare yanzu ba sai wani lokaci can gaba sannan Allah madaukin sarki zai tsare shi amma ta bargaza za a iyakan iyawa an gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu kun ji irin abubuwan da malaman suke faɗa dangane da abin da ya shafi rubuta ilimi da kuma waɗanda ke ganin an rubuta ma don ai tambaya ko don tini to daga baya a goge sannan ba kai ko ina ba malam sai da ya fara kawo mana bayani daga wasu ire-iren su sun yi nadaman goge wanda suka yi Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu nan za mu saurara muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum